أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أم مسلمين tare da ku kamar kullum muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu yi imani da ita wannan shi ke ba mu samun damar tsira a gidaje guda biyu na duniya da na lahira muna fata ga Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin bayan shi wanda zai samu wannan babban rabo din bi haqqi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin kamar da muka sani darasin da ya wuce mun yi magana ne ko kuma muna cikin magana ne dangane da abin da ya shahi ilimin gaibi shin wani yana iya sanin ilimin gaibi ba Allah ba mun kawo inda bahasin ilimin gaibi mun ce za mu yi shi ne cikin addini ba a wajen addini ba kenan ba wai muna son dole sai mun kawo hujjoji ga wanda ba su ma imani da wahayi ba a'a mu zo mu gyara matsalar da ke cikin addini musamman waɗanda ke ƙiyayya da ganin wani ya san gaibi sai Allah kawai a wurinsu su imaninsu kawai Allah kaɗai ya san gaibi misalin su wahabiyawa menene imanin sa game da ilimin gaibi a yau za mu sani da kyau takamaiman ne sanin su game da ilimin gaibi farko dai abin da ya kamata mu sani wahabiyawa sun ta kan duk wanda ya san gaibi ko kuma ka yi imani da wani ya san gaibi ba Allah ba to kai ka zama mushirki. kai mushirki ne shi yasa dandanan kalmar shirka suna azata ne ga duk wanda suka ga dama a nan ma cikin harkar ilimin gaibi kamar yadda a cikin harkar shafa'a ceto kenan harkar tawassuli ga sunan duk wannan abubuwan harka tauhidi duk suna ta sa mutane cikin shirka suna zaɓen na zaɓa su ce waɗanga su ne muwahidin masu tauhidi su keɓe wasu da yawa daga cikin musulmi su ce ai wannan mashirkai ne kai ba ma za su tsaya a nan ba wa iya billah za su hukunta musu kisa da sauransu abin da ya shawo rarrabuwar kano cikin musulmi kenan wasu kafirai suna amfani da su cikin kaiwa ga gurinsu tunda sun gada mai wanga guri nasu wani guri ne wanda ba abin da yake kawowa sai dai tashi hankali a cikin musulmi to ku je ku ci kanku su kuma su ci gaba wannan shine gurin damar makiya addini to kuma sai suka samu wasu masu irin wannan aƙida din suna mummunan amfani da su sau da nan muke kira ga duk wanda yake da irin wannan aƙida ya zo ya karanci aƙida da kyau kai ya ce shi shi kenan wanda ta ce aƙida shi mai kyawo a'a ka zo ka saurara aƙalla ka saurara ka ji shin abin da ake gayi yana kama hankali ko bai kamawa in yi sai ka bambance da abin da wahabiyawa suka tusa maka cikin kai wannan shi ne to daga cikin bayanin ko kuma wanda ya zo da wannan aƙida tasu za mu ishara kenan kaɗan sannan mu shiga cikin bahasin yadda ya kamata akwai ɗaya daga cikin shagoraninsu muhammad bin abdul wahab wanda da dalilin sunan shi ne ma ake ce masa wahabiyawa me yake cewa a cikin littafin shi wanda ya rubuta al-mu'allifat cikin wannan littafin ya yi nuni da cewa duk wanda ya yi imani da wani wai ya san gaibi ko da kau cikin wani wuri kace ya san gaibi ba cikin komi ba a'a ka dibi wani abu kace ai shi ya san gaibi game da wannan ya san gaibi game da wannan kamar ya san abin mutum zai samun shi misali nan gaba cikin rayuwar shi ko ya san abin ba a taɓa gaya mishi ba yana iya gaya maka akwai shi da dai ka yi imani da wani ya san wani abu na gaibi to kai yace ka ɗauki wannan mutumin ɗagut kuma kana bin ɗagut ne alhali kuma Allah ya yi umarni da ami a kafirce ma ɗagut faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan fisama laha Allah ce wanda duk ya kafirce ma ɗagut kenan kaga Ɗagot suwa ne daman jagorori wanda ba Allah ya aza su jagoranci ba kuma suna hukunci ne ba da tsarin Allah ba abin da sarransu yake ba su suke yi saboda maslaha kansu ba maslaha addini ba ba abin da Allah yake so ba wannan su ne jagorori ɗagutai to wanda da ya kafirce musu in ji Allah ya zo yi imani da Allah ya riƙe Allah da kyau kuma ya yi imani da shi Allah ya ce to wannan shi ne ya riƙe igiya addini kam da kyau wadda wannan igiya babu wai kwancewa gare ta ƙulli take gam tsakaninka da kai da Allah babu wanda zai iya tsinke ta saboda ka kafirce madagote wanda damun ba su ne suke biyan Allah ba to sai ya nuna cewa wai wanda diye wannan imanin da cewa wani yana da sanin gaibi to kamar ya bi wannan jagoran ne kamar ya yi imani da daguti ne saboda wanda ya san gaibi ya ce kuma ya san gaibi shi daguti ne a nazarin wa, Muhammad bin Abdul Wahab kai ba ma shi ba da halawi ya daga cikin mashuhuran malamai na ahal sunna shi ma me yake nunawa cewa yayi wai duk wanda yayi imani da cewa wani ya san gaibi banda Allah kamar ɗan shi'a yana ganin ‘yan shi'a gaba ɗaya wannan abin da suke yi na cewa wai a imma sun san gaibi ko annabawa ma sun san gaibi to wannan mine ne suna ganin wai wannan kamar ayyuka ne da imani ne irin na nasara. Nasara, ma'ana, Kiristoci su ne suka ta akan imani da ilimin gaibi, to duk wanda ya imani da ilimin gaibi, musamman irin in shi'a, to ya zama kenan kamar, kamar yana bin addinin nasara ne, alhali addinin nasara an daɗe shi an ƙara da shi yanzu, wani addini ake ake da shi? addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku yi fashi abin da ya faɗi alali za mu zo wannan duk nazariya da muke kawo tunaninsa da muke kawo ku sani cewa za mu zo da raddi mai ƙarfi mu zo da ayoyi na musamman wanda suke nuna cewa lalle ba wai Allah kaɗai ba akwai waɗanda Allah ya sanar da su ilimin gaibi saɓanin wannan itikari nasu sannan kuma kai akwai wata shura tasu ta ilimi wadda a cikinta su ma sun ayyada cewa dukkan wanda yi ilimi da ilimin gaibi cewa ya san ilimin gaibi ba Allah ba suka ce wannan kamar shirka ne ya yi in mutum ya duba ko cikin ɓangaren littahi wanda ake ce ma ashamila in mutum yana da kwamfuta ya buga zai gani ɓangaren fatawa zai ga wannan maganin nasu kenan ba wani abu ne ba wanda a wurin su boye yake abu ne sananne su babu wanda ya ilimin gaibi ba wanda ke da wannan ilimin sai Allah alhali yanzu mu zo mu ce kamar da muka nuna muku kowane lokaci aka zo da bahasi Ɗan uwana ka zama mai basira kai in kana iyawa ka zama maharracin alqur'ani ka zanki karantar ayoyi na alqur'ani gaba ɗayansu ka ga masu wuri guda gaba ɗaya duk wanda suka yi magana kan gaibi. in kana iyawa cikin hanya mai sauƙi ta neman ayoyi kwamfuta gare ka kai ko yanzu ko mobile gare ka wadda tana da alƙur'ani da karuta gaib me zai zo maka duk ayi wanda suke da zancen gaib sai ka zanki karanta su da guda-guda a nan za ka ganewa ashe ayoyi waɗanda suka yi magana kan gaib sun kasu kashi uku kishi na farko Ayi wanda suka yi magana kan Allah ya san gaibi Allah ya san gaibi kamar da ke cewa alimul gaibi wa shahada Allah shi ne ya san gaibi da abin da yake bayyane kin da abin da yake ɓoye da abin da yake bayyane shi ne ya san su wani wuri shi ne allamul ghuyub allamu ne shi ne babban masani allamu ta'kidi kenan kamar a ce balaga cikin al'amarin allamu, kuma nake cewa allama kenan wanda ya yi zurfi cikin karatu to shi Allah allamul ghuyub ne wani wuri ne cewa cikin wata aya wa ma min gha'ibatin fi samai wal ard wa ma min gha'ibatin fi samai wal ard illa fi kitabin illa fi kitabin mubin babu wani abu wanda wai zai ɓoye ma Allah a cikin sammai da ƙasai, sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan abu. Babu shi, kenan Allah shi ne masanin mi gaibi, har shi ya sama a wani wuri wani zance na amirul mu'minin masanin Allah subhanahu wa ta'ala, me yake cewa? Yake cewa kullu sirrin indaka alaniya ko al'alaniya kullu sirrin ka al'alaniya wa kullu inda ka shahada a cikin wata hudu ba ta shi hudu ba ta 109 in mutum ya duba Imam Ali yana cewa cikin nahajul Balaga kenan yana cewa duk wani abin da ke ɓoye a wurin kamina ne bayyane yake duk abin da kuma yake ɓoye abin da ke gaibi haka nan dai kai a ƙarar yake shahada ne gare ka kenan babu abin da zai shige maka duhu shi ya sami a wurin mu mun sani musamman wajen sufaye sun san babu na farko wanda ya san Allah bayan manzon Allah kamar Imam Ali alaihi wa ala nabiyina alaihi wassalam jami'an wannan dangane da kenan kishi na farko wanda muka ce kishi uku ne na ayoyi kishi na farko wannan shine wanda yake nuna cewa Allah ya san gaibi sai kishi na biyu wanda yake nuna cewa Allah shi kaɗai ya san gaibi ku zo tare da mu ku ji kamar ina kamar ina misalin ayar da take cewa kulla ya alamu man fi samawati wal ardi la ghaiba illa kulla ya alamu babu ka gaya musu babu wanda ya san babu wanda ya sani abin da ke cikin sammai da ƙasai na gaibi sai Allah kaɗai ya san su abin da ke ɓoye na cikin sammai da ƙasai ya san su kawai sai Allah to daga nan ne wannan ayoyin ne suke ruɗa wahabiyawa kamar irin wannan aya ɗin walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al Kushi da na san gaibi kamar yadda annabi yake cewa a nan cikin wannan aya da na yawaita alkhairi da na san gaibi irin wannan ayoyin muka ce kaka yi saurin tattara shin ɗaka ko kuje da ka tashi a'a ka saurara da kyau wannan kishi shine na biyu wanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne ya san gaibi amma shi kenan ba shi kenan ba ƙari ma akan wannan cikin da yawan ga kishi na biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum indi inni malakun wa la aqulu lillazi har ƙarshen aya Allah a nan wani ke cewa ka gaya musu kai baka san gaibi ba, harko dai ba ka da duk khaza'in na Allah, duk abin da Allah ya halitta na arziki ne na mine ne, kai ba ka da shi, kai kenan kana son ka nuna musu, kama kowa ne yadda kake mutum haka suke mutane, kasu neme ka sai ka zo musu da arziki, da dukiya, da abin da ya shayi haka nan, kulla a ƙola lakum indi khaza'in ban da su, wala a alamar sannan kuma ni ban san gaibi ba, kai ku tambaye ni abin da ya shayi gaibi. kenan wa ya san gaibi kawai Allah wala aqulu lakum inni malak sai ki cewa wani wuri idawa cikin in attabi'u illa ma yuha ilai ni ina bin kawai wahayi ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake aiko ni da shi kenan ni na bambanta da ku wurin zowa da wahayi Allah ya zaɓe ni ya bani wahayi amma ku sani wannan kusan abubuwa guda uku ba ni da su ba ni da khaza'in ba ni da sanin gaibi sannan kuma ni ba mala'ika ba ne ni mutum ne kamar ku amma ku sani in atabe wa illa ma yuha ilai wannan kenan a cikin wata sura ma kuma ya ƙara kawo irin wannan aya wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu nan bai ce lakum ba wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladhina tazdari a'yunuhum lan yu'tiyahum Allahu khaira wannan kenan ayoyin me suke nuna mamu babu wanda ya san gaibi saiwa, sai Allah subhanahu wata'ala to a wannan ayoyin in muka lura su ne ke ruɗa wahabiyawa alhali zo mu kishi na uku duk da yake lokaci bai badawa amma ishara a nan wurin kahin saboda wani tana yawa ba zai samu damar sauraron darasi na gaba sai mu ce mai akwai kishi na uku wanda suke nuna cewa Allah ya sanar da wasu gaibi za ka yi mamaki kwarai kau alimul gaibi fala yuzhiru ala a ahadan Allah shine ya san mi ka koma cikin suratul jin shine wanda ya san gaibi kuma bai sanar da kowa wannan gaibin nashi Shi shikenan a ka'ida إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا sai dai wanda Allah ya yarda shi kenan Allah yana da wasu bayi wanda yake zaba musamman wanda muke magana kansu su ne jagorori su ne Allah subhanahu wata'ala yake ba saƙo saboda haka nan zai sanar da su wasu daga cikin wasu abubuwa na gaibi ka kenan akwai illa manir tada min rasulin wannan ayai ita muka fara ishara kanta cikin kishi na uku za mu ƙara bayanin wannan kishi na uku don shi ne amsa game da duk wannan abubuwan duk wannan tunani na wahabiyawa sai mu tare da darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibina at-tahirin